بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم دا سافر لا رباه goma sha hudu ga watan safar hijirar annabi alaihi salatu wassalam na da shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 28 ko da tara ne 29 ko ga watan yuli 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka wato masa'ila muhimma fi hukumin jam'i fil matar wato matsaloli muhimmai dangane da hukuncin fita sallah don ruwan sama wallafar husaini adam zaria allah ya kara masa lafiya kuma mun kwana shafi na 32 inda ala yake bayani dangane da wato hada sallah a sakamakon wannan ruwa da ake ta magana wanda mara ya zo wata gaba da yake magana a kan niyya niyya lokacin da za a haɗa sallah da shi sai an yi niyya cewa za a haɗa sallah tun daga farko ko ku a ba sai an yi niyya ba wanda mara ya ce wannan niyyar abu ne da jimhurin malamai suka tafi a kansa wato imamu malik da imamu shafi'i kuma imamu ahmad suna ganin cewa lallai ya kamata a niyya lokacin da aka zo za a haɗa sallah an gane ko wanda suka fi ƙarfi a cikin wa'annan malamai guda uku su ne imamu malik da imamu ahmad suka ce dole a farkon sallan nan su ya samu niyya illa iyaka kawai imamu shafi'i Allah kansa da ya ce shi za a iya niyyar kafin a irin da sallama na sallar farko har ya ka fara sallar ba kai niyyar za ka haɗa sallah amma kafin ke sallama a sallah ta farko sai niyyar ta shigo to wannan babu komai a takaice dai suna da ra'ayin a hada su uku kuma in za ku tuna nake cewa ba a kawo magana na mazhabar halafiya domin su ba a hada sallah ma a mazhabar gaba daya to anan muka kwana mun ji ra'ayin farko don gane da niyya kan sallah malam ya ce alƙawar tsani shafi na 32 daga ƙasa shine paragraph na ƙarshe la yushtaratu an yanwi min awwal salati ba sharadi bane sai kayi niyyar hada sallah tun daga farkon sallah yace falaunawa ba'da al-ula sahha inda za ka yi niyyar ma bayan ta riga ka idar da sallar farko to hada sallar ka yayi an fahimta hada sallan ta yayi wa huwa qaulul malikiyyah wa shafi'iyya wal hanabila shine fatawa ta malikiya har yanzu dai kaga malikiya suna da fatawa a can nan ba kuma suna da fatawa haka shafi'iyya su ma haka hanabila shi ma yanzu kun ga masu waccan fatawar da har yanzu kuma su ne masu wannan fatawar ya ce bayan nan waktarahu ibn jami'a shekul islam ibn jami'a wannan fasawar ya zaba na ba sai an yi niyya ba sannan malam ya ce wa huwar raje kuma shi ne mafi inganci kai shi ne mene mafi inganci a ce ka kulla niyya za ka hada sallah ba tun da farko inda wani zai ce maka ayyam a malikiya ce kayan niyya sai ka ce ai malikiyar kuma suka ce ba sai kai ba kaga su ne dai masu wacce magana kuma su ne su wannan ya Allah shtiratu min awwal as-salati yahtaju dalilan kaji fa suka ce saboda kullu niyya tun a farkon sallah yana buƙatar dalili yana buƙatar hujja sai ka kawo shi sannan wali annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama domin kuma dalili na biyu shine annabi ya hada sallah shi annabi yayi hada sallah wa lam yunqal anhu annahu nawa ba a taɓa kaltowa daga annabi cewa yayi niyya ba dan zai hada sallah guda biyu wala annahu amara bi niyyatil jam'i kuma ba a taɓa samun inda annabi ya bada umarni cewa ayi niyya hada sallah ba ولأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه خبر إعلان الصحابة بإرادة الجمع وبعد أسامه بقى النبي ya ba sahabbai labari manufar to ina so in hada sallah gari ake kawai ya yi sallah ya hada a bi shi kuma wa kana umar ma'ahu man takfa alaihi hadihin niyya annabi yana yin jam'i tare da waɗanda dama ba sa ainihin wato sanin wannan niyyar niyyar ma abu ya take gare su walau kana ba. inda niyya wajiba ce da bayyana hada sahabbai sun ji kuma annabi zai musu bayani ko ba ka bane dafa wajiba bace wa ala hadha alqawl athani akan wannan zance magana na biyu annahu la tushtarat niyyat aljam' cewa ba sharadi bane sai an yi niyyar hada sallah bal law faraga min kai inda mutum ya kammala raka'a ta farko ko jam'in eh, sallar farko ثم بدا له أن يقدم النية الثانية sai ya ga ya kamata ya zamanto ya gabatar da ta biyu li uzurin saboda uzurin da ya bihu lahul wanda ya halatta masa ya hada sallah to fa lahu zalika yana da damar ya hada sallah ko da bai ni farko ba bai ni ya batun farko an gane ko wa faɗi wannan zance malikiya malikiya da shafiyayya da hanabila an gane ko su suka faɗi wannan zance wasu ƙararru shekul islam ibn haka shekul islam ibn ya zaɓi wannan fatawa wa ƙala huwa muƙtaba nususul imamu ahmad mala ya ce wannan shine abinda nasoshin mazhabar imamu ahmad ta kusa shi nan matsalar niyyar nan fatawa biyu ce suka yi a yi niyya a yi ba niyya amma a yi ba niyya shi ne fi inganci an fahimta? shi kira ba na hayaniya wala ya ce wujudul uzuri lahu halatan samuwar uzuri yana da hali guda biyu yanayi na farko ne lawin ƙasa al madaru qabla al ula da ruwa zai yanke kafin a yi sallar farko kashi ana ta ruwa amma kafin a yi sallar ta farko misali magariba inda yawanci an fara su kafin a yi sallar magariba sai ruwa ya dauke kuna ji amma fa wannan ruwan ai kun ga uzuri ne ko amma fa kafin ai sallah kafin lokacin sallah na farko in kafa to a gurin gudun suka ce la yujma ittifaqan yace ba za a hada sallah ba ittifaqi da malamai amma mu wani hada kowa mai da an yi ruwan sama ko sai ko a hadin sallah yace ba a hada ittifaqi da malamai ba za a hada ba يذكر الفقهاء أن المطر لو انقطع قبل الشروق في الأولى ولا جمع malamai suna cewa da a ce ruwa zai yanke kafin a fara sallar farko to illa sai fa sharaɗi eh na me in natija anhu sai fa wannan ruwan da aka yi ya haifar da tabo da ya mutsewar hanya an gane ku amma fa a bisa fatawar masu cewa alal qawli bi annahu uzrun yabihu aljam akan cewa tabo ma uzuri ne yana halatta yi talla, masu wannan fa suka ce idan ruwan yayi irin wannan daban to ana iya hada talla, bayan ruwan ya riga ya dauki mala cewa ce wa ƙar zakarna al-khilafa fi hadhihi al-mas'ala qariban nan kusan mun ambaci sabanin da malamai suka yi akan wannan mas'ala na tabu wa sabaqa bayanin raji har ma mun yi bayanin abin da mafi inganci to hali na farko kenan dangane da uzuri hali na biyu yushtaratu wujudul madar suka ce dole ne a samu ruwan sama inda fitahis salataini lokacin da za a bude sallolin nan guda biyu wa huwa mazhabu shafi'iyya wal hanabila wannan mazhaba ce ta shafi'iyya hanabila an gane ko wa huwa raji suka ce shine rajihin gance da annal matsara idan qata'a domin shi ruwa idan ya yanke wa zalatul mashaqqa nani ya kau da shi kenan fa bi sababihi fala fa'idata min al-jam'i babu wata fa'ida fa da sallah ba tsananin walau yanqata al-matar fi asna ath idan da a ce yanzu to gashi akwai ruwan sama sharaɗin da suka faɗa yanzu na cewa dole ne sanda muka yi sallar farko muka miƙe zami ta biyu kuma ana ruwan da sil ana ta yi da sanda muka fara ta farko da sanda muka fara ta biyu duk ana ruwa ba shi ne sharaɗin ba shi kenan yanzu ana cikin sallan nan ana ta biyun kafin a idar kuma sai ruwan ya ɗauki kuna fahimta shi ma eh walau in qata al matar fi asna as inda ruwan zai yanke ya ɗauke lokacin da ake sallah ta biyu to fa fihi qawlani akwai magana biyu a kai fatawa guda biyu ta malamai suka ce alƙaulin awwal suka ce la ya zurun ƙita'uhu wa la yi butsilul jam an gane ku la ya zurun ƙita'uhu wannan yankewar ruwan ba zai cutar da haɗa sallar ba wala yubtil lil jam'i bai batawa eh ba damar dai an samu ni yan same shi sanda za a hada sannan akwai ruwan shi kira yanzu abin da ya bayyana gare ka shi kake akai da shi ka gina hukunci wata ruwa ya tsara ci gaba ko ya yanke ba a hannun ka yake ba a hannun wa yake a hannun Allah yake suka ce to wannan ba matsala wa haza huwa sahih ya ce wannan shine ingantacciyar fatawa min mazhab shafi'iyya wa mazhab hanabila a mazhaba ta shafi'iyya da hanabila ruwa yana zuwa ana cikin hana sallah a ta biyu kafin a idar sai ya dauke to a ci gaba kawai bai cutar ba fatawa ta biyu suka ce annahu yubtil jam hada sallan ya baci inda ruwan ya dauke eh. ana cikin hada sallah an yi magariba kafin a yi isha a gama ta an yi raka ɗaya ko biyu kawai sai ruwa ya dauki wannan masu fatawar suka ce wannan hadawan ta rubuce. wata zama huskani ya fi wakati ha yanzu dole ne a fasa sallan nan ya zama dole a yi isha a lokacinta wa huwa wajhul li ba'd ash-shafi'iyya an gane ko wasu daga cikin malaman shafi'iya ne suka faɗi wannan ina fata ana fahimta malam ya ce ittafaqat kalimatul fuqaha ala adami jawaz al-jam' bain adh-dhuhri wal 'asr بسبب مطر malamai masana fikihu sun samu haɗin kai wajen rashin yiwuwar haɗa a zahar da la'asar don saboda ruwan da ake sa ran zai sauka an gane ku ruwan da ake sa zai sauka المسألة التي انفرد به المالكية دون بقية المذاهب wato matsaloli wacce malikiya suka yi keɓanta da ita ban da sauran mazhabobi mala ya ce ilam annal malikiya ta nafsu fi zahiri mazhabihim ka sani malikawa kun faɗa don kuma malikawa ne hmm. a zahiri na nasoshin mazhabarku suka ce ala annal ta idza jama'u lil maqri taqdiman cewa idan jama'a suka yi gabatar da haɗa sallah musamman jam'i na taqdim wato wanda ake janyo sallar da ba a haɗa ta da ta yanzu to fa innahum yansarifuna fi an-nuri shine shi maza maza ki tafi gida tun akwai haske ma'ana shi ga ana idar da sallah kowa ya wuri fa innahum yansarifuna fi an-nur qabla madhib ash-shafaq tun gabanin shafaqi ya bace wa hulul zulma a ce duhu ya shigo fa in baqaw idan ku aka hada sallah aka zauna hatta gaba shafaq har shafaqin nan na sama yalayalan nan da ke saura bayan rana ta faɗi in ya ɓace wa ƙasar isha lokacin isha ya shiga an gane ko to fa idun al'isha a isha ƙasar a sai sun sake sallar isha ba ka ganin wasu malami suna ka suna gani ko suna ma yi da an yi dadda sallah ga mutum ya maza ya wari? eh ko tasbihi ko zikiri ko kaza sai to a duk to haka aka bada wannan fatawa a mazhaban malikiya qala ba'dhum wasu a cikin shiga ce la yu'iduna ai ba sai sun sake ba ba sai sun sake ba وجعل بعضهم الحكم للأكثر الحكم للأكثر wasu daga cikin malikiyan sai suka mai da hukunci zuwa ga mafi yawa bayan kanal baƙo da humul aksar idan mutanen da suka saura a masallaci ba su fita ba su suka fi yawa sama da wanda suka fita kuna ji suka ce to a adu jami'an za su maimaita sallah wa illa idan ko wanda suka fitar sun fi yawa yan kaɗan ne suka saura to lam yu'idu ba za su maimaita sallah ba وأما وأما مما يترتب على الجمع في المطر بالنسبة للوقتين عند المالكية amma dangane da abin da yake kan hada sallah dan ruwa dangane da lokutan sallan guda biyu to shine ta akhirar maghribi qalilan in dai har za a hada to ana so ne ita kanta magariba a dan jinkirta ta kada ya ka in jinkirta ta wannan ma yana daga cikin abin da kake ganin wasu ba sa bi a hada sallan kai yanzu ana sallan magariba karfe shida da minti na kuke nan goma a bakwai nake so in ce da minti goma ko bakwai ne ba ku da lokaci mai yawa kenan na magarba ko ba ku karawa ka ga mu can minti goma ce kara ko wani abu mai kama da haka kaga yanzu aka kira haka yanzu jiya dai muna tadawa da minti takwas bakwai da minti takwas shekaran jiya da wancan kwanakin da minti tara ne sai rago ida minti da saboda wancan din ya sauka misali nike ba ku to yanzu duk mukaddara kawai ma gumar da minti kaza ko da minti kaza za mu tada karfe za mu tada sallar magariba karfe bakwai daidai ne misali haka muke sallar magariba shikenan muna yi karfe bakwai muna yi karfe bakwai yanzu ga dalilin hada sallah ya zo kuna fahimta to a ka'idar wannan mazhaba da maganar da malamai suka yi shine an yu'akhira al-maghriba qalilan sai a dan jinkirta sallar magariba kadan maimakon a tada bakwai a maida shi sai bayan karfe bakwai da minti goma an kara minti goma an dan jira sarai cimar mutane sun taho sosai su ma ta yadda ana so ne idan aka isar da sallan magariba ba so ake kun tashi za ku yi isha'i kuma a wasu na cika magariban ba samu ba Kuna fahimta ya zama kun cika kun hada duka tare a ga an yi da sallah ba wani mai rama sallah kowa ya yi daidai wa daidai haka ake a dan jira gwargwado kila minti biyar aka dan kara kila minti goma sabanin yadda da ake yi wannan shi shine ka'idar ake a cikin maza a littafanmu na maza mazaban malikiya malam ya ce wa lahum fi hadhihi al-mas'alati qawlani har ma suna da maganganu guda biyu a wannan mas'ala ta dan jinkirta sallar da zai ce wannan sabanin ya ishe mu <laughs> mas'alar kawai a jinkirta magariba kafin a yi isha'in a hada su tare da isha alƙaunin awwal magana ta farko suka ce har zama cikin malikiya miki ba wata mazhaba ba da ta fi dauka wasu ne a malikiya ne suka ce yusta habbu ta akhirin magaribi qalilan an su a jinkirta magariba kaɗan wa hadha huwa al-mashhur min madhhabihim wannan shi ne ya fi shahara a mazhaban malikiya al-qawl fatawa ta biyu suka ce la tu'akhkhar ba za a jinkirta ba eh bal salli kai tsaye za a yi ta lokacin ta kawai bakwan nan da ake bakwan za a yi misali wa ba da hal isha kawai ana idarwa bayan ta kawai a isha ne wa ba da magibin shamsi mu ba sharatan kuma kawai bayan rana ta fara kai tsaye kawai za a yi magarba wa hada qaulul ba'dhum na wannan shi ma maganar wasu ne a cikin dai malikiya ونص المالكية في جمع الأشاعين بالمطر على أنه يؤذن للإشاء فننقل أنا menene zan ce ana kallon kallo yana faruwa batun kiran sallah in za a sake sallah sai an sake kiran sallah in za a isha'i a hada sallah ko ko an yi ba to shine nan malam yake cewa malikawa sun yi bayani dangane da hada sallan nan ta magariba da isha'i akan cewa za a yi kiran sallah don sallar isha sai kira mata sallah su malikiya shi za ka yi ganin wasu masallatai suna kiran sallah eh wai mubasharatan kai tsaye za a kira sallah ba da salami min al-maghribi bayan an yi sallama sallan magariba suka ce bi sautin munkhafid da sauti ƙasa-ƙasa Allahu akbar a ta kira sallah hankali a ƙasa murya eh ya ga an kashe sibila ya ce dakhiral masjid a cikin masallaci ya ce wa Allah li khabdi sauti bihi dakhiral masjid suka kawo dalilin sassauta murya cikin masallaci suka ce bi annahu laysa li talabil jama'a wai ai wannan kiran ba dan a zo a yi ba ne ba mutane ake kira ba kuna fahimta wali Allah su ala nasi kuma wai dan saboda kar mutane su rude sun san magriba ta wuce kuma su kuma jin ana kira wani irin abu da yake faruwa ko dai akwai matsala ne ko dai ladan ya kuskure ne a zai kira magriba magriba ba ta yi ba to sai ta biyan sai a yi ta babu speaker ita kasa kasa fa ya zannu dukula waqtaha wasu ma kaga suna iya tsammanin ko lokacin ishan ne yayi walida saboda haka fa innahum yarawna annahu idza dakhala waqtaha suna ganin in lokacin ta ya shiga fa innahu yu'adhdhinu laha 'ala al-manabiri an gane ko منائل الصوت مرتفع ليعلم أهل البيوت بنقول وقتها سنة قالين إن دي لوكة الشاء يازو ما يتقال لك بقى bai tsallake ba alam nasu fa yazunnu da kudu waqta hawa da dafa inna yarawna kaza kaza kaza haka cewa idan lokaci yayi a wurin su ana kiran sallah alkan abin kiran sallah mana'ir su ne manara wannan abin za ku yanzu ba an irin shi a suya da ake ginawa daɗin nan ta waje a hau sama da matakala mutum ya hau samanta ai duk wannan abubuwan amsakuwa sun janye makwafin abin nan amsakuwa ko ba aka wani da ya wannan ya ji ko atishawa ta yi ji an ji amma can saboda babu ne a za sai kaga an yi shi a wajen masallaci jikin yana da matakalarsa ne zai hau daga sama zai kira ya kwala murya ana ji saboda murya shi je ko ina da ina ya ce da yi ulama ahalul buyuti bi dukuli wakaci hadan mutanen da ke gida su san lokacin ta yi wa hadan mazhabin malikiya wannan mazaba ce ta malikiya a tsaurin tsani zance da biyu suka ce annahu yi azzinul isha zo za a yi wa isha'i kiran sallah ko mazhabin shafi'iyya wal hanabila wannan mazhaba ce ta eh annahu la yu'adhdhinu ne mumtaz kware da gaske annahu la yu'adhdhinu sai ce to ai an fatawa iri ɗaya kenan ba za a yi kiran sallah don isha'i ba وهو مذهب الشافعية والحنابلة gane ko mazhaba ce ta shafi'iyya da hanabila cewa ba sai an kira sallah ba ya annahu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallama bi arafa domin haka annabi yayi a arafa fa qadrawa jabir jabir ya ruwaito hadisi fi hadisi tawil cikin hadisin nan nasa mai tsawo fi hajjin nabi sallallahu alaihi dangane da aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annan nabi su sallama yawan arafa ya rawaito cewa annabi lokacin arfa kuzzina summa aqama fi sallar zuhur an kira sallah ya tashi ya sallar azhar summa aqama sannan aka kama fa sallar asr ya sallar asr wa tarjihu abinda ya fi rajihi ya fi ingancin fatawa cikin wayannan fatawoyi guda biyu shine ƙaunin الثاني fatawa ta biyu da kowace dalilin hewa tsara haƙiƙi saboda ƙarfin hujja da kuma yadda ya fi ko fitowa shi ne mai a sha an kira sallah kuma har yanzu wasu a cikin mafi yawan mu haka muke ko kaɗan ne suke tare ikama to wanda suke tare ikaman nan sai a tsantsene irin masu sanar wajen haɓa din nan ne amma dai ba ita ba ce rajihin magana amma idan ka ga mutum ya kira sallah za ku haɗa sallah zariba da ishaki shi za ka yi rikici da shi ne ba za ka rikici da shi ba yau bai ba wata matsala in kira sallah shi fahimta ce kai ma an ka zo kana tunanin a kira ka gaba a kira ba an tara za ka rikici da mutum shi ne ma mafi inganci ina ba da ana bayyana sai da ka ba hayaniya mala yake cewa wa yabqa al-jam'u 'inda tahaqquq hadhihi ash-shurut rukhsatun liman sha hada sallah yana nan yanzu zai zamanto sauƙi ne lokacin da wannan sharaɗi ya tabbata ga wanda ya so ya hada sallah wata taraka jamu ko tarku al-jam'i wula. amma mutum ya bar hada sallah yafi kurujan min al-khilafi dan saboda ya fita a cikin sabani walakin la yu'abu ala man arada tarakhusa bil jam'i inda wujudi shartihi amma ba a aibanta ma wanda yake neman sauki a lokacin da sharadin saukin ya zo an gane wannan ko yawa ya kamata ku gane wannan kaga wannan maganan fa abin kallo ne sosai Alli ya kawo inda maganganun ya ce gaba ɗaya aka sallan ba ka bar shi wani za ka yi barin shi don ka fita akan wani sabani ya ce amma fa wanda ya ga in dai sharaɗin ya cika kuma za a haɗa ba za a ibanta mu wanda ya haɗan ba so kaga mu yanzu fa in ba ka da sallan ba shine ma sabanin zai shiga ina da gaya maka akwai wanda shi kenan kun kulla gaba saboda ka ki hada sallah ya ta jin haushinka tsarai da gaske kwanan na aka yi ne magarba ba mada sallah Allah ne ta mazurai wani ya ce malam ko baka dan lura da yanayi na ce na alusu da shi kwarai da gaske na sallan shi ko ba ta ruwan ba wallahi mara kuma isha ta yi muka da muka yi sallan muka sake sallah ba an fito to kaga ayi da an hada sallah ba ko ba a yi ruwan ba mutane sun saba ne kuma ba abin da nace saboda yanayin ahalin da suke wurin a lokacin ba wanda sai kawai yi bayani bai akwai da ga kan kai bayanin zai yi amfani saboda suna da ido sosai akwai aya akwai hadisi zaka kawo ya san aya ce ya san hadisi ne duk wani bayani yana da abin da zai na fahimta tare da cewa wanda ya ce din shi yana da ido ma akwai wanda kuma ba sai ka yi wasu yan bi ne shi sa Allah shi yadda malam ya ce to wa ala kulli hal kowane da yanayi ne fa innal jam'a bayna salatayn lil matar inda al na bihi huwa rukhsatun shar'iyya wato hada sallah tsakanin salloli guda biyu wajen waɗanda suka ce za a hada sallan nan yace sauki ne na shari'a shari'a ce ta kawo saukin shari'a aka ce abu sauki ne halatta a karbe shi sannan zaka iya barin sa ba sai ka karba ba muqayyadatan amma sun iyakance sun kayyade mene bi sababil matsari cha sabbur ruwan sama fa la budda min at-taqayyud bi zalika dole ne a kula tabbas ya zama ga ruwan nan yana kuma jika jiki sha yana zuba a shi nan bala ya ce wa milal malumi abu ne sananne anna hadhihi rukhsatu shuri'at min ajali daf'i al-haraj wal wannan saukin shari'a ta kawo shi ne dan a tunkuke damuwa da tsanani an al-musalli ga masu sallah da tahsila salatin jama'a dan su samu sallar jami'a ba a yi sallah ba yanzu aka yi magariba aka koma wannan ruwan da ya zo ya ci gaba zai samu samu sallar jami'i sun yi asarar lada taɓar nan da ya mutu a hanya ko duhun daren nan kaza kaza amma su tun duk da ku yanzu mu yi isha'in mu huta mun yi magariban mun yi isha'in saboda sharɗan zuka sun tabbata kuma mun samu jam'i kenan kowa in yi koma gida shi kenan a huta an gane ku malai ya ce wa alaihi akan wannan faman akhadha bi ra'ayi ulama duk wanda ya riƙe wa a ra'ayi na malamai alƙa'ili na biljam'i bai na salatai ne matsari wato waɗanda suka ce ya halatta a haɗa sallah saboda ruwan sama suka ce fara budda al-yaltazima bima qarrarahu haula ulama to fa ya zama dole ya tabbata ya tsayu akan abin da malaman nan suka tabbatar min sababi hadal jam'i na sababin hada wannan sallan dan ruwa ya zama komai ya tabbata komai ya cika ka'ida ruwa gashi nan sha yana jika tufafi ya tabbatar da ya bi sharaɗin cif cif ya ce fa shafi'iyyatul ladina yaquluna bil jam'i bayna adh-dhuhri wal asr shafi'iyawa da suke cewa za a haɗa sallan azhar da la'asar dan ruwa kada al-maghriba wal isha haka nan ma suka ce za a haɗa sallan maghriba da isha'i wa nasu ala anna sabab al-jam'i wujud al-matsari yabullu thiyab sun fa faɗi cewa fa ka sani kai mai so a haɗa sallah sun ce dole ne a samu ruwa wanda yake jika tufafi haka suka ce wala juma'a li ajali matsalin layi bullu siyam ba a hada sallah saboda ruwan da bai jika tufafi dan feshi haka na yafi tuwabin ka ba jike yake ba ba hada sallah don wannan wa kama annal ulama qa'ilin bil jam'i lil maqam haka nan kuma malaman da suka ce za a haɗa sallah don ruwan sama nan ma nasu ala wujudul uzuri sun faɗi cewa dole a samu uzuri me uzurin suka ce wa huwal matsaru shine ruwan yana sauka inda al-ihram bi salatil ula duk da lokacin da za a fara sallar magariba ko azhar sallar farko din ga ruwan nan yana sauka wa minhum man itabarahu hal al-ihram ath-thaniya daga cikin su ma akwai wanda suka lura da wannan uzuri a matsayin lokacin sallah na biyu قال الإمام الشافعي إمام الشافعي ينافدا أتكل للتافن الأم ولا يجمع إلا والمرء مقيم في الوقت الذي تجمع فيه باء هذا صلى سيفر شرط إذن داروا ينا سوكا لدي لوك تشند زاء هذا صلى فإن صلى إحداهما إذن أكي صلى لا يعتكنسو sun man kafa almatsaru sai kuma ruwa ya yanke daga baya lam ya kullahu an yajma al-ukhra ilaiha baya halatta mutum ya hada sallah ta biyu da wannan ta farko Wani fa yana maka togaci ne ka gane kai mai so a hada sallah ba fa abin da aka fara kuma ka tabbatar da ka ba abu qala al-imam an-nawawi fi al-majmu' imam an-nawawi yana cewa yishtaratu wujudul matsari fi awwal as-salatayn sharaɗi ne a samu ruwan sama a daidai lokacin sallolin guda biyu ittifaqi al-ashab ittifaqin al-ashab ashab din nan yana nufin wanda suke bin mazhabarsu ta hanabila malai yace wa qala shaykh ibn qudama al-maqdisi shaykh al-islam ibn qudama al-maqdisi ya faɗa a cikin littafin al-mughni yace wa mata jama'a fi waqtil ula duk lokacin da aka hada sallah a lokacin ta farko i'tabara wujud al-udhr al-mubih hal iftitah al-ula to ku sani fa ana lura da uzurin da ya sa a hada sallah musamman a lokacin sallah farko wannan uzurin sai an tabbatar da akwai shi an hada sallah ne saboda ruwan sama to shin akwai ruwan sama sanda za a yi magariba sanda za a yi azhar ita ce sallar farko sai an lura da shi sosai sharadi ne wal faragh minha da ma kammala sallar farkon an fara zuwa kammalawa waftitahi thaniya da ma bude sallah ta biyu mata zala al duk lokacin da uzuri ya kau fi ahadi hadhihi thalatha ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda uku to bai halatta a sallah ba to ya hada sallolin mu <laughs> wala mala in ka kango su ga wannan karatun zaga da yawa akwai kurakurai a baya sa kawai sai dai mu ce afallawa amma salafa ko eh abin da ya wuce kawai ya wuce Allah ya fi ka tuba ka bari amma yanzu ka samu ilimi dole ka kiyaye wani lokaci ce ka kasa gane sauƙin ne ake so yayi yawa ko ko a an jahilci abin ne ba wai sauƙin ake yi ba ba sani bane ake yin abin da ake yi duka bai sa duk akwai su Allah kyauta da gaske ne ko ba ka sani ba so da yawa za ka ga masallatan da suke wannan gaggawan hada sallah ko kun lura ba masallatai bane ginannu yawancin su musalla ne ƙwarai da gaske kuma sai ka ga ana hada sallah ma wani lokaci in ba sa aka ci ba sai ga ruwan ya sako ya musu shegen duka eh kuma za su zauna su ta hira ne wani lokaci kuma su babu ruwan kawai so da yawa dungura ake yi malam ni na bi irin wannan sallar wallahi dungura ake kafin ka ce su ba hannun layo kawai kurkurkurkurkur an dungura wuce sai ka rasa ma limamin bai karanta komai wallahi kwasan kuciya ake yi ɗan basu kaga an zubar da wasu abubuwa da yawa da suka shafi sallar aku shiri ma ba na zuwa saboda saboda hada sallah kuma su suna jin daɗi mutane suna burge su ma'ana mutane suna faɗin cewa ai wani ai masha Allah irin mai mana ita kawai shi nan kawai sai ya haɗu shi kawai daɗi yake ji ana ta ne ɗin shi eh, eh, eh. ana kan mu ke zai tsaya gaban Allah wallahi a tume ga kan sallan mutane ka gani ka ja mutane su yi sallah ba su da sallah Allah kyauta malam yace hal hali ya asr ma al-jum'a wannan matsalar tana faruwa ko ba ta faruwa shin za a iya hada sallar la'asar da juma'a ai juma'a saboda ana ruwa sai a hada sallar la'asar ba kun taba gani ba ko yace to shin za a iya haka ana ce mahallu khilafin bainal ulama rahimahumullah wannan mas'alar gaskiya malamai sun yi sabani a kanta eh malamai sun yi sabani yace al-qawl al wannan kan hadan sallar la'asar da juma'a ne magana ta farko suka ce la yajuzul jam ya halatta a halala wa madhhab al-hanabila madhhab ce ta hanabila wa muqtada madhhab al-malikiyya sannan kuma da abinda mazhaban malikiya ya kunsa wa huwa wajhu shafi'iyya sannan wata ɓangare ce ta fatawar shafi'iyya su ma wa ƙarahu ibn baz ibn baz ya zaɓi wannan fatawa wa ibn usaimin da ibn usaimin wa alaihi fatawar lajirar da'ima kuma akan wannan fatawa ta lajirar da'ima take da an nan asala an tusalli da asala fi ha domin asali shine a sallaci da asal akan lokacin ta wala yukhalifu hadha al asali illa bi dalil ba a saba wannan asali sai da dalili da hujja ولأن السنة لم تأتي بجمع الجمعة مع الأصل domin sunna ba ta zo ba kuma wajen haɗa sallar la'asar tare da juma'a wa inna ma warada fi jam'i dhuhri ma al abin da yazo a sunna shine a hada azhar da la'asar ba wai a hada juma'a da la'asar ba kuna lura yace wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi hadisi Anas to annabi ya kasance a hadisin Anas lamma istasqa yawm al-jum'ati lokacin annabi ya roki ruwa a ranar juma'a wa mutsiru har aka yi ruwan ma lam yunkul annahu jama'a bihim al-asra ba na kalto annabi ya haɗa sallar la'asar ba a wannan sallar juma'a wanda za ku tana hadisin ana sai ce gudu muka isa gida dudududududu ana gudu ruwa ya ce wa wallahi na rantse da Allah sai da ya rantse ya ce ma ra'ayna shamsa sattan kamilan ba mu ga rana ba hati guda ruwa ko ake ta yi madina ba ba samu ya hada sallan ba kuma ran juma'a ne yana cikin hudu ba ne wani ya shigo ya ce ya rasulallah halakatil amwal ban qata'at subul dukiya ta lalace ba ruwa kuma ya bushe hanyoyi sun yanke ana fari kada Allah ya ghisana roƙa mana Allah ya shayar da mu ruwa kiran annabi yana kan mumbari yace Allahumma aghithna ko Allahumma aghithna kawai sai ga ruwa sha nan take ba kuma wani makon aka dawo ana ruwan annabi sallallahu alaihi wasallama yana huduban wani ya sake magana har shi wanda ya waito hadisi ce ko wanda ya magana wancan satin ko kuma wani daban ya ce fa hanya ta sake yin fa yanzu ruwa ya hana ruwa ya gyara <laughs> eh annabi ya roki Allah ruwan ya tsaya a wannan hada sallar ruwa sosai ba a nan alto annabi ya yi magana juma'an kuma ya ce a tashi a yi la'asar ba tun daga ruwa shi ne abinda ma da yake magana ya da sallah an fahimta mala yake cewa wala hatta fil jumu'ati thaniya lil wahal haka nan ma da saboda tabo ma'ana a sallar juma'ar farko ran da ya addu'ar ruwan sama ko ba hada sallar yanzu juma'a ta biyu akwai tabo ko ba tabo tunda an kwana bakwai ma ba a garo ba a garana ba Ku duka ba a samu ya hada sallah a ce ya yi la'asar kun fahimci magana ga ruwa ga tabo duka a samu wannan sallah ba eh yace wala annal jam'al warid an sallallahu alaihi wasallam fil madina domin hada sallan da ya zo annabi yayi a madina kana sab'an wa thamaniyan bakwai ne da takwas an fahimta eh Allah yayi bayani akan wannan ya ce sab'an wa samaniyan al-zuhur wal asr wal maghrib wal isha ina ba ta ana fahimta bi ma'anar sab'an wa samaniyan magariba da isha nawa kenan sab'an bakwai ba uku hudu ko ba ka bane sallan magariba raka nawa sallan isha raka nawa uku ga hudu bakwai kaga saba'an kenan yana nufin magariba da nishayi sannan wa samaniyan da takwas su ne mai azahar da la'asar azahar hudu la'asar hudu hudu ga hudu takwas su ne ba ba ce ba ce ba ce so shida ba shida shi ne mai juma'a juma'a dai da la'asar ba ita annabi ba ko akwai shida an ce shida sai a ce to juma da da la'asar ne kuma shi da littattafai zama to anan bai haka ba mara ya ce wa jam'ul juma'ati ko juma'ata hada sallar juma'a ma'al asr ya kuna ya ce hada sallar juma'a da la'asar zai zama shida ne rai kuwa shi ko ya yayi bakwai da takwas ne wannan shi ne fatawa ta farko suka ce kar a hada ba za a hada ba ba za a hada ba alƙaunar sani masu fatawa ta biyu suka ce ya juzu wai ya halatta a hada sallar azahar a sallar juma'a da la'asar an fahimta suka ce ho mazhabin shafi'iyya mazhaba ce ta shafi'iyya wa qaulul imam ahmad haka nan zance ne ko fatawa ce ta imam ahmad qiyasan ala dhuhri bi jami'il mashaqqa saboda ya yi ƙiyasi ne a kan sallan azahar da kuma cewa akwai wannan tsananin cin ruwan gashi yana sauka akwai ne inda ma gara kanka haɗa sallan shi ne sauƙi ka haɗa sallan shi ne mashaka don kana haɗa sallan ma ruwa ya ji ga mutane sharfa ko aka bane amma ba ka haɗa ba kaga sa ɓoye aƙalla sa sa shiga inuwa inuwa ko baranda ko nuri mala ya ce khususan anna zalika fi ya ce musamman ma wai idan gabatarwa za a yi ma'ana za a janyo ne a hada wal shi hina idin ya bil asr sai ya zama hukuncin yana da alaka da asr ne kadai wala farqa baina taqdim al asr yawm as wal khamis wal babu bambanci wajen gabatar da sallar la'asar a ranar asabar ko alhamis ko juma'a mana ko da wata rana ne ba sai a ran juma'a ba su kawai duk in dai sharadin ya faru shikenan ko ana kiyasin wannan juma'ar da aka yi ko kamar a lokacin azhar ne ina fata an fahimta ala yake cewa almunaqashatu nuqisha min wajhayn an tattauna wannan maganganun duka ta fuskoki guda biyu na farko shine annahu la yusallamu bi sa'atil qiyas ba mi kuya an yadda da wannan kiyasin da suka wasu wasu mata wani biyu da suka ce wai kamar azhar nan kamar juma'a juma'a nan kamar kiyasin azhar ne da suka ce a hada da annahu la qiyasa fil ibadati domin a ibada babu qiyasi na biyu suka ce lau sallamna bil qiyasi da rama mun yarda da qiyasi to fa innahu qiyasun ma al fariq domin ai qiyasi ne tare da babu abin da za a qiyasin akan shi wala yasihu kuma shi wannan baya inganta in inna bainal jumu'ati waz zuhri furuqan adida domin ai juma'an nan da kuke kallon ta kuke hada ta da azhar akwai bambanci da yawa tsakanin azhar da juma'a ko ba ka wani kai cewa azhar raka a hudu ne ita juma'an ku raka a biyu ne kai cewa juma'a ana hudu ba amma da asar ba ba a hudu ba azhar ba a zuwa hudu ba kaza kaza duk zaka yi ta abubuwa ga sanan bulli ita kuma ana yin ta a bayyana ne sallar azhar sallar juma'a ita ko azhar a bayyana ake yi a asirce ake yanzu da yawa ai kaga ba akwai bambanci ya asar nan bai yi ba kawai ya koma su fatawa ta biyu malam ya ce wa sababul khilafi ce dalilin wannan sabani halal juma'a ce badalar zuhri amla abinda ya kawo sabanin kenan shin wai ita juma'a wato makwafin azahar ce canji ne ko ko a'a zaman kanta take yi nan ma mara ce mahallu khilafin bainal ulama malamai sun yi sabani a kanta ya ce an rajih indi abinda ya fi zama mafi inganci a guna shine qaulul awwal wato magana ta farko fatawa ta farko cewa ba a hada sallah wa kasarahu ibn baz wa ibn usaymin ko malamanmu na wannan zamani ba abin da suka tafi akai kina ibn baz da ibn usaymin fatawa lajnat da'ima haka nan fatawa ce ta kwamiti na dindindin da bada fatawa wa huwa al-ahwad kuma shine fa zama garki kakka hada sallah ya kalima sallar juma'a da al'asar eh, wa khurujan anil khilaf kuma ka fita akan sabani illa iyaka kenan yace wa khulasatul an fa a ansahu a'immatul masajid a takaice dai ina yin nasiha ga shugabanni ko limaman masallatai bi an ma bima a halin ilmi akan su tsaya akan abinda masu malamai masu ilimi suka tabbatar wa murajama'ati kutubi ulama kuma su yi kokari su littattafai na malamai Filfiƙihi a cikin fiƙihu wa ghairihi da ma wasu matsalolin da ba fiqhun ba yace id hunaka tusahal tasahul domin wallahi akwai sakaci eh fil jam'i duna tahaqquq shurutihi wajen hada sallah ba tare da an tantance sharɗan ya cika ko bai cika ba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ya ba mu lada abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah

ba sai an yi niyya ba dama shi kenan sai kwara sallan amma limamai in suna bin wannan ka'idar mamu da kansu suna gane akwai sallama ma za ka iya musu bayani za mu haɗa sallah ne mu ɗan jinkirta tukunna ne mazhaba ko za mu ɗan jinkirta ba kaɗan saboda muna so mu haɗa ta da ishayi shi kenan an san ɗan jinkirta ne wani lokacin an baka faɗa ba sai a ga limamin nan fa an saba duk sanda zai haɗa sallah muna lura bai sallah akan lokacin da aka za sai ya ɗan yi jira to sai a gane da an ga ya dan yi jiran nan an san hada sallah ne amma an san ana kira lokacin tarawa yayi tada sallah to an san ba ba hadawa <laughs> ko mutane za su gane nan da ake eh. yi wasu ke yi in wasu na kafa hujja hmm. kamar hmm. da aka faɗa wai ana rikita wasu a gida na farko dai yawanci ba kiran sallah ma yanzu ake yi ba Hmm. inda ilimi ya zo mutane su ba lallai kira mai sauki wani wani ya taba mun magana cewa wai ana rikita wai mata a gida sai na ga ai bai da wani hujja da zai ce dole sai an kashe hujjan da ya kawo cewa wai a unguwarsu da ya taso da ya taso wai suna kashe ce ba lallai a ce dole za a haɗa sallah a kashe haka ne ba sai an kashe ba ba sai an kashe ba wasu mata da suke rikicewa gida ai matar tana ina ake sallar magariba ta ji ta jiyo magariba ai ita ba ta ai ta rikice ko ba ta rikice ba ta bai shafe ta ba ai magariba an riga an kira ta kuma ta ji ma an yi magariba sannan idan ta ji an take tashi ta san isha ake domin ta san ita ma ana haɗa kallon a ruwa ta lura suna kamata da matsala da wannan ba dai ta ake ba ba ta da hurin rumbin ma kwata-kwata dama to abin da nake zuwa jawo hankalin wani zai ga kawai ana wani abu a ana dai abu da ka za ka ce an tafi ko an ga ana abu da ka ba tare da dalili ba kawai sai a ɗauka ne to wannan abin yana da kyau a kiyaye ya zama duk abin da zamu yi ga abin da ya faɗa nan a ƙarshe musamman limamai ya zama duk abin da ake yi ana bin abin da malamai suka ƙarara ne ilimi shikenan an fahimta saboda aka ba ba bane sai an kashe speaker abinda kawai za a kula da shi ma ya fi muhimmanci ne rashin tada kiran sallar nan a tada ikama kai a san sake kwalbata kiran sallah ba kuma shi ne abinda ma na hango mashi ma a yi kiran ma shi ne bai gaya mu shi ya ce mata ana rikita mata sai naga mata ba ta yi wannan da na ba eh to ni kiran ma da na gani shi ne tsayin kiran da na fahimta shi ne wanda ya zo ga an kashe ya san akalla ta biyu ake yi kamar a alamta maka cewa kaza kuma ko ba a kashe ba ma ba laifi ba ne kuma kai da ka zo kaga ana sallah kawai bin sallah za ka yi Allah ya ce fa ma adraktum fa sallu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan isha ake yi magariba ake yi su kawai shikenan duk wannan fahimta su ce duk ya karkashin wannan ne irin wai kar a jire to mene ne wa kake boyawa ya san za ka haɗa sallah bayan Allah ya sani to kaji kuma a gani ba cinya ba kafa baya akwai masu yi sosai yadda ya fara da gaske ne na'am Allah ya cinta

a ba shi dama idan da kuma samu sosai kuwa duk jinkirin akwai amfani shi sosai kuwa ai abin da ma ke faruwa shine wanda malam ma bai kawo shi anan ba hmm. yana cikin littattafanmu na malikiya shine hatta ta biyan ta ishan ba daga ka'idar da magariba za ka tashi ba sai ka dan tsaya mai ramawa ya gama rama wasu 'yan mintuna ɗaya biyu haka sannan sai ka ƙara mikiya sannan a yi shan haka ake an haka mu na farko ranar tana faɗuwa an tada magarba tana idarwa an ƙara mikiya fur ko aka mai sai ga wasu na ramuwa wasu na bin jami to abin ana yi ne ba tare da to a dama mana saboda an wuce shi bai gama magariban ba an tada isha'in kuma kafin ya kammala magariban an yi raka a ɗaya ko biyu ta isha'i saboda ka san da zai zo ya jora ya bi su nan ma sai ya sake cika ita ma ya rama ta Allahumma amin shine wa alaikum sa eh sai ne za a iya dawa hada shi ne sai ce ba sharadi bane ji an yi niyya in dai sharadi ya ce ka so ana iya yi dan maslaha nan sai a yi amma in dai fa liman ya fita ba to kan kusa wani liman in akwai liman bi za a yi da liman ya fita kawai kawai sai dawo da shi ya hada sallah ko shi nan ce ka hakura ya riga ya fita kuma liman ratibi ai shi ba hukuncin masallacin da ke da liman ratibi ba daidai yake da masallacin da babu liman ratibi ba yau inda bai da liman ratibi sai ku hada sallan ku ko da wani liman ya fita amma tun da akwai liman zaɓaɓɓe ratibi to ka kwana ya fita ura oga ya fita